يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي sunana shamsuddin suleiman kura sarkin matasan ƙaramin hukumar kura da kewayenta muna godiya ga allah da ya nuna mana wannan lokaci ga wannan wata mai albarka watan azumin watan ramadan muna ƙara mika godiya ga ubangiji da ya kawo mu wannan lokaci da muka ga wannan wata wannan wata mai albarka wata ne wanda ubangiji ya ware shi aka yi shi domin falala masu neman a wata ne da ake afuwa gafara da neman tuba a cikinsa matsayina na sarkin matasan ƙaramin hukumar kura muna jawo kan hankalin matasa da su amfani da wannan dama da wannan wata mai albarka mu haɗu mu gyara lahiranmu mu gyara wannan wata zai iya taimakon mu na hali da matasa suke ciki a yanzu kamar matsaloli na harkar shaye-shaye da yake damun al'umma wannan dama ce wacce ah, muke da ita ga wannan wata mai alfarma mai daraja wanda darajar wannan azumi shi kadai in ka dauke shi ma zai taimake ka wajen hana wayannan abubuwa na harkar shaye-shaye wanda matasa suka sassa kansu a ciki muna ƙara miƙa godiya ga allah da daraja na wannan wata mai alfarma da ya zo shi sa a kullum muka samu dama irin wannan mukan jawo kan hankalin matasa da su tsaya su jajirce su mai da hankali a wannan wata mai albarka mai alfarma domin jajircewa wajen yin ibadojin da suke ciki salloli lafulfuli tashin dare dama ce muke da ita na matasa mai amfani da ita mai ci gajiyan wannan wata sannan muna ƙara miƙa godiya ga sarkin kano inda yake daɗa jan hankali akan matsaloli namu da suke damunmu na matasa akan harkar shaye-shaye shi ma yakan ja hankali akan a samu sauƙi da shawarwari da nasiha wannan shine abin da aka san iyayen ƙasa da yi kuma tarbiyyarsu ce akan haka muka ginu shi sa duk inda muka samu dama irin wannan mukan wayar da kan matasa wannan wata mai albarka da muka shigo cikinsa muna jan hankalin matasa wanda allah ya horewa abin hannu da su taimaki al'umma su ciyar da al'umma su shayar da su domin darajar wannan wata wanda ba shi da shi a taimake shi wannan wata ne mai falala mai albarka wanda duk abin da kai kanka kaiwa don kai za ka ci gajiyarsa sannan muna daɗa jan hankali ga matasa maza da mata su amfani da wannan dama na wannan azumi a dinga lafulfuli ana zuwa gurin wa'azi ana jin duk abubuwan da ya kamata a dinga ji domin gyara tarbiyyarmu da zamantakewarmu na yau da gobe wannan shine dan kaɗan daga cikin jawabin da zan yi assalamu alaikum